umra su ne kirkirarrunsu dukkan abin da aka kirkira a addini bid'a ne dukkan wata bid'a bata ce dukkan wata bata tana cikin wuta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah yan uwana musulmi yau ita ce ranar idi yau ita ce ranar idin karamar sallah yau duk musulmi ya sha ruwa yau ga mu a filin idi muna nuna wa Allah godiya da farin ciki da ya mana ni'ima muka azumci watan ramadana ga baki ɗayansa yan uwana ku ji tsoron Allah mu koma zuwa ga Allah mu nemi gafarar ubangiji akan dukkan laifukanmu, mu mu tuba zuwa gare shi shi Allah shine abin so shine abin ƙauna, kuma shine mai gafara ga wanda ya koma ya dogara gare shi ku san Allah da sanin sunan nakinsa da sifofinsa maɗaukaka ku so ubangiji baraka ta'ala ya so ku ta hanyar yi masa da'a da yabo gare shi da ambaton ni'imominsa a kanku ne ubangiji mai girma wanda girmansa ya cika zukatan bayansa waliyai sannan kuma masoyansa kullum zukatansu suna shauƙi da bege da son Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah abin sifantawa ne da sifofin na kamala abin sifantawa ne da girma da jamala da kuma tsarkakewa daga dukkan aibubuka da tawaya da kuma misali Allah babu kamar shi laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir shi dai Allah kamar yadda ya sifanta kansa haka yake a cikin littafinsa da kuma harshen annabinsa sallallahu alaihi sallama shi Allah ya wuce dukkan yadda wani mai sifantawa zai sifanta shi a cikin halitta gaba daya a cikin dukkan hali rayayye ne baya mutuwa tsayayye ne baya bacci masani ne ba abin da ke koya gare shi a sama ko a ƙasa yana gani ba abin da yake ɓuya gare shi yana ganin bakar tururuwa da take tafiya a kan bakin dutse a cikin duhun dare ya fi kowa ganinta yana ji yana jin dukkan wani sauti na cikin ƙasa na saman ƙasa na wajen ƙasa akan dukkan bukatun bayi duk ɗan adam mai motsi mai zuwa ya je dawo to dole allah yana jin abin da yake motsawa kalmomin Allah sun cika wajen adalci da gaskiya sifofin Allah sun ɗaukaka bai yi kama da kowa ba ya fi kowa bayi da sa'a bayi da aboki bayi da mata bayi da ƙani bai da ɗan uwa bai da abokin shawara baya tsoron kowa baya tunanin in ya aikata wani abu wani zai tambaye shi shi ne yake tambayan bayi zatinsa ya ɗaukaka bai yi kama da sauran zatuka ba ayyukan ubangiji sun game halittunsa gaba ɗaya wajen hikima da rahama da adalci kyautar ubangiji ta game kowa musulmi da kafiri kyautata wasa falala shi ne mai umarni shi ne mai halitta shi ne mai mulki shi ne abin yabo shi ne abin girmamawa shi ne abin godewa na farko ne ba wani abu kafansa na ƙarshe ne ba wani abu bayansa shi ne maɗaukaki ba wani sama da shi a ɓoye yake ba wanda ya fi shi ɓoya sunan nakinsa dukkansu sunan naki ne na yabo da godiya da girmamawa sifofinsa kamala ne girma ne da kuma ainihin ɗaukakawa Allahu akbar Allahu akbar Allah mun yi imani gare ka Allah mun yarda da kai Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana Allah mu bayan kare ga mu a wannan fili na sallar idi dukkan mu gaba ɗaya muna neman afuwarka muna neman yafiyarka muna neman rangwamanka a cikinmu akwai marasa lafiya a cikinmu akwai masu larura a cikinmu akwai masu bukata a cikinmu akwai waɗanda sun saba maka a cikinmu akwai waɗanda suka bi ka ya ubangiji kai mana rahama ya allah yau kan ka ba mu cikin taimakonka cikin tausayinka ya kuyan yan uwana musulmi ku ji tsoron allah ku sani wannan addini na musulunci shine tsayayyen addini da shine bayi suke samun gyara rayuwarsu duniya da lahira babu baiwa da Allah ya yi wa bawa a duniya irin baiwar addinin musulunci duk wanda Allah ya bashi musulunci ya bashi babbar baiwa Allah baya karɓar wani addini in ba addinin musulunci ba wa man yabtaghi غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله يا دوكي القوري duk wanda ya riƙo da addini to sai ya ba shi alheri a duniya kuma sai ya ba shi alheri a lahira ku sani cewa musulunci ya zo da kyawawan halaye da ɗabi'u na ƙwarai ababen koyi da halaye maɗaukaka da tsari na adalci wanda duk ran mutumin kirki zai yi sha'awar tsarin musulunci kuma wuyayiwa za su miƙe suna sha'awar abinda musulunci ya ce Allah ya yi alƙawari duk wanda ya riko da addini zai ba shi alhayata tayyiba rayuwa mai daɗi saboda ya ji Allah kuma ya kyautata wa Allah ya kyautata wa kansa falalar addinin musulunci ta fi dukkan wani addini gaba ɗaya yana cikin kyawawan alherai da musulunci ya zo mana da shi ya kubutar da mu daga duhu na shirka da bautar ɗan adam da bautar wani allah bautar wanda ba Allah ba roƙon wanda ba Allah ba dogaro da wanda ba Allah ba shari'ar musulunci ta ce kar mu dogara ga kowa in ba Allah ba wa tawakkal ala al-aziz ar rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi as sajidin ubangiji tabaraka ta'ala ya hana mu shirka karka kira wani kana kiran Allah karka kira Allah kana hada shi da wani ka yadda ba mai bayar da sai Allah ba mai ɗaukakawa sai Allah ba mai azurtawa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai ba da lafiya sai Allah ba mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah wannan aƙida ce da ya zama wajibi ya zama cilas ka rinka bautawa Allah da wannan tunani duk wanda yake ganin akwai mai bashi ba Allah ba akwai mai ɗaukaka shi ba Allah ba akwai mai azurta shi ba Allah ba akwai mai bashi lafiya ba Allah ba akwai mai bashi mulki ba Allah ba to wannan ya zama mushriki kuma dan wuce ne wa man yushrik billah fa ka'annama kharra min as-sama' fa taqtabu at-tayr aw tahwi bihi fi makanin sahih ku kyautata aƙida ku ku gyara alaƙar ku da Allah ku nema a wajen Allah wanda ya riƙe Allah ya kama babban riko wanda ya saki Allah ya saki babban madogara tabaraka wa ta'ala yana cikin kyawun musulunci ya dora mu akan tauhidi sannan kuma shi musulunci shi ne addinin da yake canja wa ɗan adam mummunar rayuwa ya ɗora shi akan kyakkyawan rayuwa da larabawa kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna rayuwa akan jahilci da kashe-kashe da zubar da jini da shekar da rayukan 'yan uwansu ba tare da tunanin lahira ba balarabe bai san lahira ba balarabe bai san hisabi ba sai Allah ya musu arziki ya turo musu wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya raba su da fada na kabilanci ya raba su da fada na ainihin wato bangaranci ya raba su da bautar gunki ya raba su da bautar wani Allah ya ce su bauta Allah shi shi kadai kuma su kaunaci Allah shi shi kadai yan uwana musulmi wannan addini ya musulunci shi ne addinin da ya kubutar da iyayenmu mata a da daga zaluncin da ake musu da kashe ‘ya'ya mata ake wa'adin banaki in mutum aka haifa masa ‘ya mace saboda baƙin ciki sai je tona rami a bayan gari da ranta ya ɗauki wannan mace je bulle ta وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت haka aka yi karayewa an kashe 'ya'ya mata a jahiliya bila adadin da in aka haifa maka 'ya mace hajjaje ake maka a ce ka shiga uku matarka ta haifa maka 'ya mace da ba a ba wa 'ya mace gado gaje ta ita ake tana cikin kayan gado da mutum idan ubansa ya mutu ya bar matansa guda kaza ɗa yana iya gaje matar ubansa ya lullube ta da bargo ya shiga da ita ɗaki ya kwanta da ita saboda tsabar jahiliya da mata idan suna al'ada ba su isa zauna a gari ba sai dai a kore su wajen gari a fitar da su saboda suna al'ada ba su da kima ba su da daraja ba su da matsayi ba su da ɗaukaka ba a damu da su ba zuwan annan muhammad sallallahu alaihi sallama allah ya ba wa mata yanci allah ya ba wa mata ɗaukaka da haka iyaye na mata ku sani ba addinin da ya ɗaukaka ku ba addinin da ya darasta ku ba addinin da ya kimanta ku ya fito da ku daga zalunci ya fito da ku daga wulakanci irin addinin musulunci ku girmama musulunci ku girmama shari'a ku bi dokar Allah ku bi dokar aure ku yi biyayya wa mazajenku ku yi biyayya wa iyayenku ku daina saba wa Allah kada ku yi zina kada ku yi barna kada ku tabarruzanci kada ku bayyana tsiraici kada ku ta bayyana kanku a kafafen yada labarai na gani da na ji kada ku nuna wa Allah kuna fushi da shi shi ma ya fushi da ku ku saka hijabi ku lullube jikinku ku kare mutuncinku ku je makaranta ku yi karatu ku yi aure ku yi zaman aure ku yi haƙuri da rayuwa ku yi wa Allah bauta aljannaki tana ƙarƙashin tafin ƙafar mijinki aljannaki tana ƙarƙashin bin aurenki ki mutunta kanki ki mutunta iyayenki ki haƙuri da rayuwa kamar yadda ke ma ake haƙuri da ke ku daina ruɗuwa da abin da turawa suke nuna muku cewa addinin musulunci ya cire ku ya hana ku yanci ya sa muku niqabi ya sa muku hijabi ya lullube ku ya hana ku yawo ya hana ku kaza to me amfanin yawo na ashara'anci me amfanin bayyana tsiraici me amfanin tallata kai me amfanin wulaƙanta kai me amfanin nuna wa Allah fushi a nuna ba a damu da Allah ba addinin musulunci ya girmama ku iyaye na mata ku mutunta Allah ya mutunta ku ku kimanta Allah ya kimanta ku wannan addini ya kawar da ku daga zalunci da hana ku ku da kuma mummunan mu'amala yan uwana musulmi wannan addinin musulunci addini ne da ya hane akan ta'addanci akan dukiya ta'addanci akan rayuka sawa'un na dan adam ne ko na dabba ne كوكازا بحلتك با هكا كوي كشيتا دبا بحلتك با هكا كلن كبجيتا بل انتنا دان ادم الدين المسلمين شبا الدين انت ادين شبا الدين يدي كاري رايكا ان ادم ندبو بي ما يا كاري كي والله حتى بشي ادم هكا كوي كلو كنا ساريتا كنا متعذابا انها حتى الله يا باوة ارو حتى ya ba wa dabba haƙƙi ya ba wa ɗan adam haƙƙi to yau me yasa ake tozarta haƙƙin ɗan adam a kashe mutum a wulaƙanta shi a tozarta tashi, a bashi da yunwa a wulaƙanta shi a kai shi hali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulunci bai yarda da ta'addanci ba bai yarda da zubar da jini ba kai tsoratar da ɗan uwanka tarbiyyar amini haram ne ka yi abin da za ka tsoratar da mutum ko ka zo mai da tsarin da za ka firgita shi wannan duka haramun ne ku daina wannan dan ba tsari ne na musulunci ba makiya Allah masu faɗa da addini ku sani cewa babu addinin zaman lafiya in ba addinin musulunci ba sannan ya ku ya ku ku sani cewa musulunci ya hana shan dukkan abin da zai iya cutar da hankalin ɗan adam waya ne giya ne wiwiwi duk abin da zai iya taba tunanin dan adam duk abin da zai iya bugar da dan adam haramun ne mu'amala da shi saboda kada a taɓa tunanin ɗan adam kada a taɓa hankalin ɗan adam idan ɗan adam ya zama mahaukaci ya za a yi masa Allah idan ɗan adam ya zama ɗan ƙwaya ya za a yi zama shagora shugaba za musulunci yana fada da ƙwaya yana fada da shaye-shaye yana fada da ta'addanci to me yasa yau ‘ya'yan musulmi su ne a gaba a cikin unguwanni wajen shan wiwi wajen shan kayan maye me yasa yau ‘ya'yan musulmi su suke tsare tituna da layuka suna fasa cikin ‘yan uwansu suna kwacen baya? me yasa yau ɗan musulmi za ka ga yayin mummunan aski yana yawo a unguwa yana shan kwaya a ce wannan ɗan kwaya ne baya zuwa masallaci baya zuwa makaranta baya zuwa gona baya zuwa kasuwa in iskan iskanmu suna cikinmu mu muka haife su mun kasa hana su shin ba su san addinin musulunci ya yaƙi shaye-shaye ba ya yaƙi ta'addanci ba ya yaƙi zaman banza ba yau lalacewar mu ta kai ga wai yau hadda matan aure shan kayan maye a cikin gidan aure mace tana shan kayan maye ‘yan mata suna shan kayan maye suna buguwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahumma adrik hadhihi al-umma ya ubangiji ka wannan al'umma daga wannan bala'i daga wannan masifa daga cikin abubuwan da maƙiyanku suke kawo muku don su halakar da ku akwai ƙwaya yanzu nan jihar kano ƙwayar da ake shigo da ita ƙwayar da ake tallata ta wallahi hankalin ka zai ɗauka ba me yasa saboda sun san mu musulmi ne me yasa sun san ana son Allah me yasa bari su lalata mana matasan mu yau duk inda za a yi kashe-kashe a garin nan ko a tsare titi a garin nan ko a soki wani a garin nan wallahi za ga ƴaƴanmu ne musulmi kuma insha Allah in aka kai su wajen jami'an tsaro za ga kwaya suka sha suka aikata wani abu ashe ana bawa yaran mu kwaya ne dan alalata su a siyasa su alalata su a gwamnatin su alalata su a addinin su ba za su taba zamantowa mutanen kwarai ba ku hana yayan ku shan kwaya ku hana yayan ku mu'amala da kwaya yan wana addinin musulunci addini ne da ya kare mutunci baya so a taɓa mutuncin wani addini ne da ya kare nasaba ba a so a ce wani bai da uba shi yasa aka hana zina ka ci mutuncin wani Kar ka taɓa darajar wani ko da habaici ko a zahiri ko a ɓoye haramun ne cin mutuncin ɗan uwanka kai ko ɗanka da ka haifa haram ne ka ci mutuncinsa ka taɓa darajarsa da kimarsa sai dai ka masa faɗa iya maka ba daidai ba musulunci ya kiyaye na sabar yanzu kowa a cikin mu'anan yana alfahari zai ce shi ɗan wani ne kuma shi jikan wani ne Za ka da kirji ka ce ubanka ne wani Za ka da kirji ka ce mahaifiyarka ne wance amma in mutum zina aka yi da uwarsa da zai gane ubansa ba to me sa yawan mutane suke sha'awar zina me sa mutum yake sha'awar ya je lalace yar wani me yasa kike ba da mutuncin ki ki dauki cikin shege ki haifi dan da bai da uba ya ta yawo a titi watakila ya zama gyararre ya zama limamin unguwa a zo ana tambayarsa ina ubanka bai san uban shi ba watakila ya zama sarki a ce yalla bai ina ubanka a ce mai san uban shi ba kin cince shi kin cinci mutuncinki kin cinci iyayenki kin yanke na sama daga cikin dalilin da ya sa aka hana yin zinace zinace saboda ba a son yankewar nasaba duk wanda ya haɗu da wata mace aka samu maniyi aka fidda wani ɗa to nasabar ta yanke don zai yadda a danganta masa wannan ɗa wanda ba da sunna aka same shi ba musulunci ya haramta zina ya haramta luwaɗi neman maza namiji ya nemi ɗan uwansa namiji mace ta nemi ƴar uwarta mace musahaka manzo Allah ce as-sihaqu zinan luwaɗi manzo Allah ce mai luwaɗi uqtulul fa'ila wal maf'ula bi da mai luwaɗi da wanda aka yi da shi duk hukuncin su kisa ne gaba ɗaya yau ku duba yadda luwaɗi neman maza ya zama ruwan dare yau ku duba neman mata yadda ya zama ruwan dare mata sun lalace sai wanda Allah ya kubutar a gidan biki ake tallan maganin neman mata mace ta nemi yar uwarta ka kula da yarka ka kula da mataka ba mamaki ta shiga wannan tsinanniya la'ananniyar kungiya ta neman mata kula da ɗanka ba mamaki ya shiga cikin wannan tsinanniyar ƙungiya ta neman maza ku kiyaye ana nufinmu da sharri ana nufinmu da bala'i ana nema a canja mana addininmu a canja mana tarbiyyar yan uwana addinin musulunci ya yi umarni da a kiyaye dukiya kar a taɓa dukiyar wani ya hana sata ya hana fashi da makami ya hana kwace ya hana damfara ya hana ainihin cin haƙƙin wani ba tare da dalili na shari'a ba ku kiyaye dukiyoyinku ya ku yan kasuwa ka ku cuci junanku ya ku yan kasuwa kada ku cuci customers ya ku customers kada ku zalunci yan kasuwa ya ku jami'an gwamnati kada ku saci kuɗin gwamnati ya ku ma'aikata kada ku yi babakere ya ku shugabanni ku daina cin dukiyar al'umma ku daina satar kuɗin mutane ku daina ɗiban kuɗin al'umma kuna sayan gidaje a ƙasashen waje kuna sayan motoci kala-kala kuna tara kadarori daban-daban a yayin da ƙasarku asibiti ba magani kai babu ma wadatattun asibitocin a yayin da 'ya'yan talakawanku ba sa iya zuwa makaranta karatu yau an wayi gari a najeriya ɗan talaka karatu ya fi ƙarfinsa jami'a tana nema ta fi ƙarfin ɗan talaka balma ta fi ƙarfin ɗan talaka a yayin da ɗan najeriya yake satan kuɗin ƙasarsa ya tafi dubai ya tafi amerika ya tafi ingila ya je ya kai wa turawa kuɗin babu jami'a a ƙasarsa babu jami'a a jiharsa babu kwaleji a garinsa 'ya'yan musulmi suna yawo a titi suna bara suna roƙo suna sata suna ɗauke-ɗauke duk wanda ya bar ƙofar gidansa a buɗe sai an balle an shiga an sata idan ka bincika sai a ce ai ɗan makocinsa ne da baya zuwa makaranta me ya jawo wannan wannan ɗan siyasa ɓarawo wanda ya saci kuɗin al'umma ya ƙiya bari a gina ƙasa ya ƙiya bari a yi wa al'umma aiki 'ya'yan talakawa suka zama ba su da sana'a ba su da aikin yi suka zama suna ɗauke-ɗauke wallahi sai ka yi bayani ranar tashin alkiyama ana cikin matsi ana cikin talauci ana cikin rashin tsaro ana cikin yunwa ana cikin bukata mun sha faɗa muna maimaitawa yau yana daga cikin matsalar ɗan najeriya abinci abinci abinci abinci ya gagara ɗan adam ƙananan ƙasashe da muka fi su a baki wallahi sun fi ƙarfin abinci akwai ƙasashen da kira kacan babu almajiri idan an ci abinci ya saura sai dai a ba wanda za ka ɗauki sauran abinci ka baki a al'adar su ba a ba wa wani ma sauran abinci yau zo najeriya ka ga yadda ake cikin talauci da bala'i ga mu ga ƙasar noma amma yunwa tana kashe ni. ga mu ga koguna suna mana ambaliya amma yunwa tana halakar da mu saboda mai mugun shugabanci da ƙarancin tunani da sani rashin sani ya kamata yau cewa gabaninmu idan aka musu nasiha sai su ce ƙin su ake ana faɗan gaskiya sai su tuskin abin sai su juya shi sai su mai da shi siyasa sun fake da gaba siyasa sun yi su yi wa talakawa aiki suna fada da masu gaya musu gaskiya da an gaya musu gaskiya sai su juya zancen su bar talakawa suna cikin matsi suna cikin wahala ya ko samari matasa ku yi zuciya ku shiga siyasar nan ku gyara siyasar nan ku tsabtace siyasar nan ku yi kishin ƙasa kar ya zama tara kuɗi shine a gabanku ya zama kishin al'ummarku shine a gabanku kishin garinku shine a gabanku kishin al'ummarku da jama'arku shine a gabanku da wannan ne ƙasa za ta ginu da wannan ne ƙasa za ta gyaru ya koyan uwana addinin musulunci ya buɗe mana ƙofa ta tuba mu koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala dangane da laifuffuka da muke aikatawa kullum da kullum mai rabu a cikin mu shine wanda yake yawan istighfari yanzu Allah ya ce ya ayyuhan nas tubu ila Allah واستغفروه وتوبة إزواج الله كوني مغافرا fa يشي فإني أتوب a اليوم مئة مرة أرانا ديا إنا إن استغفاري دري da haka ka yawaita istighfari ka yawaita tuba istighfari yana cinye zunubin dan adam kamar yadda ainihin wato wuta take cin auduga ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah ku zaman cikin masu gaskiya ku bi Allah ku bi manzan Allah ku yi riko da alkitabu ku yi riko da sunna ku zama mutanen kirki addinin ku Allah ya ce addinin ku annabi Muhammad ya ce alqur'ani da hadisin manzan Allah da shi ake bauta Allah duk wani zance ya biyo bayan ƙur'ani? duk wani zance ya biyo bayan hadisin manzon Allah kuma hadisin manzon Allah dole ne a yi aiki da shi kuma hadisin manzan Allah dole ne a yi imani da shi da ƙur'ani, da hadisi wajen aiki a shari'a uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ba su da bambanci ba a ce ka rike ƙur'ani kadai ka watsar da hadisi ba ba a ce ka rike hadisi kadai ka watsar da ƙur'ani ba Haɗa su ake gaba ɗaya saboda annabin shi ya sharbo annabi shi ya sharhin qur'ani ku rabu da da'awar yan bida'a suka kirkiro a cikin waɗannan kwanaki na raunana maganganun manzon Allah nuna cewa hadisi ba sai yi aiki da shi ba nuna cewa maganar manzon Allah ba ta kai ba ba ta isa ba wallahi wannan zindiƙanci ne wallahi wannan kafirci ne wallahi wannan barin addini ne karka yadda ka shiga layi wanda zai ce maka ba dole ka yi aiki da magana annabi ba to idan ba ka yi magana aiki da magana annabi ba to da magana ba za ka yi idan ba ka ba annabi ba za ka bi a yayin da ya ce maka ba dole ne ka yi aiki da magana annabi ba zai kuma kawo maka mafarkin wani ya ce wani a yi mafarki ya ce a yi kaza ku lura ku zama waye a addini ku waye jama'a yanzu an waye kada a kifa kawukanku a cikin bore a cikin tukwane ku gane inda aka sa gaba manzo Allah ce abdu alaiha bin nawaji ku yi riko da addini ku da haƙwaran ku masu ƙarfi ku nisanci bid'a wannan fada da hadisi sukar hadisi taba darajar hadisi cewa magana annabi ko hadisi ba lalle bane ba tabbas bane annabi ya faɗa ana so a nuna ma kenan ma abinda ake fada ma ba tabbas bane kenan ba sai ka aike shi ba kenan ana bautar da mu akan gaibu ana bautar da mu akan da ba tabbas wallahi wannan rugurguje addini ne rugurguje shari'a ne ku bi hankali kiyama ta kusa tashi alamu na bala'i alamu na tashin hankali ya fara bayyana a cikin wannan al'umma in musulmi mai sallah zai buɗe baki ya fara sukar magana annabi ko da wasa a gefe gefe kaga mutum yana rara gefe yana taba hadisin manzo Allah ta buka bace dan bid'a ne makiyin Allah ne makiyin annabi ne zai halakar da kai zai tabar da kai babu alheri cikin saurarensa babu alheri cikin ɓata lokaci da minsa ya ku yan uwana ku riko da qur'ani ku riko da hadisi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya bar mu akai wanda suke riko da wannan ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ufur rahim daga ya ku yan uwana ku dage da addu'a ku roki Allah da addu'a ake samun dukkan alheri da addu'a ake koran dukkan shari'i duk wani bala'i da addu'a ake su yan uwana halin da muke ciki mun cancanta mu shiga ɗakunan mu mu ɗaga hannu mu goya wa Allah damuwar mu wallahi ba mai amsa maka in ba Allah ba ku yi addu'a ‘ya'yan ku yi addu'a matan ku su yi addu'a ku yi wa kanku addu'a ku yi wa iyalanku addu'a mai gida ya rinka tara 'ya'yansa a ɗaga hannu a addu'a wannan ƙananan yara na gidanka da mazansu da matansu Allah yana karɓan addu'ar bakinsu saboda su ba su san zunubi ba ba su da littafin saƙo ku roƙi Allah kar ku gajiya da ku tara 'ya'yanku suna kallon fim wanda ku tara su ku yi addu'a Allah kawo arziki gida Allah kare bala'i Allah sa alheri a kasuwa Allah sa alheri wa ilimi Allah sa alheri wa ƙasa Allah ya yi kaza Allah ya kaza musulmi baya rabuwa da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa duk wanda ya addu'a ko dai ya samu amfani yanzu ko kuma ya samu amfanin gobe wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ku roƙe ni zan amsa muku waɗanda suke girman kai ba sa roƙona za su shiga cikin jahannama suna wulakantattu suna tozartattu ku koma ga Allah huwa alhayyu la ilaha illa huwa fad'uhu ku roƙe shi mukhlisina lahu ad-dina walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin yan uwana addu'a tana amfani daga bala'in da bai zo ba misali Allah ya kaddara wani bala'i zai faru nan da shekara biyar goma masu zuwa addu'ar da kake yi yau idan Bala'i ya zo sai Allah ya zaka kariya bala'i sai ya tsallake ka ko ya tsallake garinka ko ya tsallake unguwarku ku karanta ƙur'ani ku yi addu'a ka ce kai addu'a sai masifa ta same ka a'a roki Allah ya kare ka godanka duk cikinmu muna tafiya ne a cikin duhu ba mu san meye gobe ba ba mu san meye bayanmu ba in ba addu'a ba waye zai baka kariya sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ana san bawa mai naci mai komawa ga Allah sirran wajihara ka sani cewa baka isa ka rayu ba ba tare da ka nemi taimakon Allah ba a addininka da duniyarka da yin addu'a ubangijinka shine ilahuka shine nasiruka shine maulak wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'watad da'i wallahi na da addu'a wallahi ina jin daɗin addu'a wallahi ina gamsuwa da addu'a wallahi ba zan yadda in rayuwa na addu'a ba ku roƙi Allah don addu'a ibada ce aƙida ne daga ƙarshe ku sani cewa Allah ya wajabta mana mu ɗauki nauyin iyalanmu mu ciyar da iyalanmu waɗannan matan namu da kinsu da shansu da yadinsu da wurin zamansu da takalminsu da ɗan kwalinsu da asibitinsu da larurar rayuwarsu waɗannan 'ya'yan matan da mazan gaba ɗaya na kan duk wanda ya zama mai gida bacci bai kama shi duk wanda ya zama mai iyali kwanciya a gida ba ta kama ka fita ta shiga da ka nemo ka tara yaya ka tara dangi kana da uwa kana da uba kana da 'yan uwa fita duk wanda ya samu hanyar nema ya je nema jama'a mu nemi kuɗi jama'a mu sana'a kar ku yi bacci Allah yana son bawa mai himma mai kokari mutanen Kano yan kasuwa ne ku an san ku da neman na kanku an san ku da neman halal ɗinku da sana'a ake kare mutunci da sana'a ake kare daraja da sana'a ake kare gari da tattalin arzikinku za ku samu kima yau mutum dubu nawa miliyan nawa kullum yake shigowa garin kano ya samu abin da zai ci ya koma ƙauyarsa ya koma birninsa amma yau ɗan kano musulmi zai zauna ya yi ragindin bishiya bai da sana'a bai zuwa makaranta bai iya juya taro mutuwar zuciya ne lalacewa ne tozarta ne jama'a annabi ya yi sana'a annabi ya je ya yi kiwo don neman na kansa annabi ya tafi sham ya kasa kaya ya jira kwastoma an saya an ba shi kuɗi sun yi kasuwanci da nana khadija kai waye kai da ba za ka nemi sana'a ba waye kai da ba za ka nemi abin da za ka ci ba abubakar ɗan kasuwa ne ran da aka naɗa shi alifa ya ɗauki jakarsa da boransa ya tafi kasuwa aka ce ina zuwa ya ce kasuwa me za ka yi ya ce sana'a ya ce ina zauna gida wa zai ciyar mun da iyali sayidina umar ɗan kasuwa ne yana da shago a kasuwa sayidina usman babban ɗan ojan kaya ne daga ƙasa da ƙasa ali bin abi talib dako yake yi don neman da kanshi yaya musulmi zai zo ya kwanta yana bara yana tumasanci kun zama yaran yan siyasa saurayi ba aiki ce tumasanci sai dai ɗan siyasa yarin ƙawata maka dubu ɗaya kana doke-doke kafi ƙarfin nan fita ka je ka nemo yi sana nema Allah ya baka lafiya baka arziki da haka addini yana tafi da waɗannan abubuwa gaba ɗaya don mu kula da iyalanmu kuma mu ɗauki nauyinsu duk wanda ya ciyar da iyali Allah zai ba shi lafiya manzo Allah ce hatta luqma taj'aluha fi imra'atik loma da za ka sa a bakin matarka wallahi akwai lada alaji duk abin da aka ci a gidanka akwai lada duk abin da aka ci a gidanka akwai lada duk inuwa da aka ci a gidanka akwai lada duk ruwan da aka ci a gidanka akwai lada in ka tsaya kan ba mamaki ci da iyali kadai ya sama maka dalilin shiga aljanna ku kula da iyalanku ku taimaka da su ku taimaka wa dangi ku kula da iyaye ku yi biyayya duk wanda yake da uwa yake da uba ya yi ƙoƙari ya musu biyayya kafin su mutu ya samu shiga aljanna ana samun aljanna da bin uwa ana samun aljanna da bin uba idan ba sa nan a kai ziyarar kabarinsu in ba sa nan a gaida yan uwansu a taimaki ɗannansu a taimaki yayyansu uwa uwa uwa ka kamanta da uwa uwa tana da hakki sama da uba annabi sai da ya ambaci uwa sau uku sannan ya ambaci uba na biyar da kuma sauran dukkan yan uwa da dangi manzo Allah ya ce innaka lan tunfiq nafaqatan duk abin da ka ciyar a gidanka wa iyalinka kana neman lada illa ujirta alaiha face sai an baka lada ya ku yan uwa na musulmi daga ƙarshe kada mu manta da azumin sai ta shawwal manzo Allah ya ce من سام رمضان وندي أذن وتر رمضان ثم أتبعه ستة من شوال سيدي ست شوال yau ka yi ramadan yau za ka ci yau za ka shakata yau za ka more gobe inda dama ta shida su ta shawar idan kai guda shida Allah zai rubuta ma kayi azumin shekara guda duk shekarar nan gaba ɗaya za a rubuta ma kullum kayi azumi ku rabu da madambarin yan bidi'a makiya Allah masu rushe sunna ba mamaki yau ko gobe ka ji wani ya zo yana yaƙar wannan azumin yanzu dan Allah annabi ya ce a yi ka ce kar a yi annabi ya ce a yi ka ce kar a yi da wace fuska za ka ga annabi ku je ku riƙe Allah ku bi shi ku yi azumi su ta shawar mai so ya yi a jere ya yi ya gama ya huta wanda zai rinka yana hutawa kada kada ya sakaci ya yi ya huta ina fatan muna fahimta sannan ya koyan kwana muna Allah wajen da kuma cewa ba mu yadda ba ya ishe ga duniya gaba ɗaya dangane da ta'addancin da aka mana a wannan ƙasa ta mata najeriya yan uwanmu musulmi sun taso daga port harcourt a jihar ido mutum wajen goma sha shida wasu makiya wasu 'yan tada zaune tsaye wasu fitinannu wasu bala'a'un mutane wasu marasa tsoron allah wasu masu neman tada hargitsi a ƙasar nan suka kama suka ta dukansu sai da suka daina motsi bayan sun daina motsi sun tabbatar sun mutu da wanda ba su karisa ba suka rinka yin jalassu suna ɗauko taya suna bunka musu wuta da fetur sai da su ƙone su kasa kuma suka ɗauki hoto suka sa a layi suka sa a midiya gashi a wayarka gashi a wayata a ƙasar da suke wai akwai shugabanci a ƙasar da suke wai akwai soja wai akwai ɗan sanda an dade ana mana wannan cin kashin a arewa ana cutar da mu na rantsai da Allah in mutum ɗaya aka kashe ɗan kudu a arewa sai kaji jaridun ƙasar nan sun cika 'yan human rights 'yan wane ne wata kafira guda ɗaya ta zagi annaba a sokoto ana ce da ita dibora yara suka kashe ta sai da amerika ta yi magana ingil ta yi magana shugaban ƙasa ya magana malamai ma wasu yan yan airakiya suka yi ta magana Allah wa dare da wannan abin da ake yau gashi an kashe mana mutane mutum goma sha shida kisan wulaɗanci da zubar da jini kuma aka sa aka ƙone suna da 'ya'ya suna da iyali kun san me su? kawai sun taho Kano sallah sun taho Kano sallah ga dukkan alamu da ya nuna ba yan da bane muna shaida wa gwamnati ba mu yadda da wannan ba kuma wallahi shugabanni wallahi zaman lafiyar mulkin ku adalci waɗannan mutanen da suke mana ta'addanci ba su fi mu rai ba ba su fi mu lafiya ba ba su fi mu ƙarfi ba in yan iska suke ji muna da yan iskan da za su iya cinye su gaba daya muna da ayoyi ne da hadisi da suke kwantar da muna da malamai da suke mana wazi ba wani shege la'anan ne mutumin banza dan kudu ko dan arewa da zai zo yana ci mana kashi yana kace mana mutane mana kyalewa gwamnati ki gyara in ba neman kuke kasar ta har kitse ba su da kuka kace mana mutane muna fada yan uwansu a cikin gari muna da yan uwansu a garurukanmu muna da muna da muna da muna da in mun ga dama za mu ɗau mataki mu maganin su sai mutum an ce ya kashe mutum ɗaya ma bai isa ya kashe shi ba amma me yasa zaman lafiya muka zaɓa me yasa ka zaman lafiya adalci muna kira ga shugaban ƙasa bola ahmad tinubu aiki ya same ka kuma ya shiga tarihi a mulkinka sai ka nan mataki sai ka duba da haƙƙinmu ba mu aminta ba ba mu yadda ba in ba haka ba zaɓe yana zuwa wallahi ina na kashe mu kwakwa bi mana kadu wallahi sai mu rama idan ba mu rama a zahiri ba za mu rama a kula za mu saka mutum kuka da zai tafi kasar waje ka taɓa kusan shi bi izinillah ina lauyoyinmu ina sanatocinmu ina sarakuna ina yan siyasa ina masu samari matasa ina yankin ɗan adam waɗannan mutane goma sha shida ne suka muku magana cewa gwamnati za a yi bincike za a ɗau mataki a gaggauta da hotunansu muna gani in ba za ku yi ba ku ba mu dama mu tafi can mu je mutane su ba za mu bari ba amma muna jira muna da doka muna da oda wallahi ba mai bin doka da oda irin ɗan arewa musulmi haka ake mana wannan iskanci mutanen musu da bi shanu a je kudu a ƙone shirelolin shanu a kowane masu a yi musu baki haka kwanan da ake tunu da hotuna an biyo su fulani ana ta harbi hannunsu ana ta kajewa wai duk dai ana so a ziga mu a tun da ramu babu wani wadda zai zo ya mana cin kashi a ƙasar nan ƙasar mu ce koyan kusa ne mu tuwaris ne mu baƙi ne mu babu da asalai a ƙasar ba mu da haƙƙi muna jira a mana haƙƙi kuma a gaggauta a ɗauki mataki na cilar yadda suka kashe mutanen nan a kashe su a nuna a ce ga abin da waɗannan suka yi in ba haka ba kun buɗe ƙofa duk wanda ya ga dama ya ɗauki doka a hannunsa a najeriya tunda ya ga ba a ɗaukar mataki wannan kisa yana cikin mafi munin abin da a najeriya aka taɓa yi iyayen suna ta kuka wani ya ɗebo kayan sallan yayansa a jaka an ƙone shi yaro ya ga ubansa yana kwanci a gargashin kaya yana cin wuta yaro ya ga ubansa yana gudu ana dukansa yana wayo wayo wayo a ƙasar sassa duk gwamnan da ya san akwai ɗan jiharsa lalle shi ya bi jinin wannan duk sanatar da ya san akwai ɗan jiharsa sai ya bi jini kuma gwamnati kafin a bata lokaci ta fara sakin kuɗin biya tukunna ga baki ɗayansu gwamnati ta biya musu biya in ba haka ba a tsaye da aiki a ƙasar najeriya gaba daya jinin mutum daya a kasashen turai an kashe mutum da ya hutu ake bayarwa gaba da komi ya tsaya kasar amma wani abu sai najeriya wannan abu da rashin adalci ya sa allah ya jarabe mu da ƙananan yara suka shiga daji suka fi mu suka fi ƙarfin sojojinmu suka fi ƙarfin yan mu. yaro ƙarami ɗan sha bakwai sha takwas yana rike da bindiga ya zagi uban kowa ya yi bidiyo ya faɗi duk abin da zai faɗa ya ɗau hoton kansa ya ce mu haɗuwa wuri kaza ko ba isa ga su ana ji ana ganin su take na cikin abin da zai ciyar da gwamnati gaba ne ta yi adalci muna kyauta da zaton gwamnati za ta yi mana adalci amma in ba ta yi adalci ba to lallai ta gayyato wa kanta tsiya da fitina fatanmu Allah ya ba ku ikon yin adalci Allah ya ba ku rikon bin haƙƙin waɗannan mutane samari matasa masu rubutu ku ta rubutu hakkin ku ne kuna da yanci a ƙasar ku ba wanda ya isa ya hana kuma ina faɗa 'yan siyasa daman babban Allah su da kuka imani da shi shine kuri'a in arewa ku daina mantawa in ya muku ba daidai ba ku daina mantawa kar wani ya zo ya bi ku da wani abu alhali ga abin da ya kamata ya yi muku na dole bai muku ba Matsalan mu mantuwa matsalar mu kai zuciya wato wato muna mantuwa mu manta da abin da aka yi mana na zalunci muna fatan abin mana hakkin mu ko muna addu'a Allah ya sai musu Allah sa ina aljanna ne Allah ya kansu da rahama ubangiji Allah ya bawa iyalansa hakuri ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأصاف والغنى اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما هيتنا وجعلها الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكل عام وأنتم بخير